duba kalmar da malam ya faɗa ka san anan mutane suna da wahani musamman mu za ga wasu suna kiran mu wasu ma su ringa mana wasu gatse cikin karatu ma ka san kama suna a wajajen karatu na mutum laifi ne ya fita daga manhajin wa salaf ko to ba kowane kama suna bane ya fita daga manhajin salaf kun lura domin wasu sukan gama abin gaba ɗaya su ce kama suna ya fita daga manhajin salaf kama sunan mutumin da ya aikata laifi kaga kama misali kama sunan shugabanni a aibanta su kaga ya fita daga wa ya fita daga manhajin salaf ka kira ka kama sunan shugaba haka domin an ce mutum shugaba ne ya kai wani mataki ba ƙololuwa kenan to kaga kama sunan shi to ya fita daga manhajin wa salaf sai kama sunan mutumin da yake aikata wani laifi wanda ba kowa ya sani ba kawai sai ka zo nan ka kama sunan shi ka ce wani da yake aikata kaza ji tsoron Allah wannan ba wa'azi kake wannan ba nasiha bane fadhiha ce laysa min nasiha laysa min nasiha tuzarci ne wannan ba nasiha bace amma mutumin da ya zo yana batar da mutane jama'a ba su gane ko waye ba to ya halatta a fito a bayyana sunansa ƙarara kowa ya ji sunan shi sannan a yi kace-kace da duk wani tsari nashi da hujjojinsa ya halatta yanzu nan ambatan sunansa ba da'ira ba ce tawa ta fita daga manhajin sa bal huwa min salaf hakan ma yana daga cikin me manhajin salaf din domin idan ka je ka duba littafin malamai cike yake da ambatan sunan wasu gawurtattun makiya sunna suna kiran sunansu suna cewa ne su hallaji su waye suna suna ratattakan su je ka duba littafin ibn taymiya akwai littafin da ibn taymiya ya rubuta wasiyatul kubra wannan littafi wasiyatul kubra man sauke ta a majalisun nan gwasa shekara wajen uku da ya wuce zuwa hudu wannan littafin a ciki ibn taymiya sai da ya ambaci sunan wasu gawurtattun malamai zindiƙai ya ambaci sunansu ya rattattake su kuma ya bayyana mugun aniyarsu to saboda haka ya halatta duk mutumin da yake batar da mutane to ya halatta a ambaci sunansa kuma a jawabi game da shi dalla dalla ba don kuma saboda a kubutar da mutane daga wa daga sharransa. hasali ɓoye sunanta ya zama nafinci kuma yace ce nan kaga sai ce bai kamata a yi shiru game da wa game da abin da ya shafi abubuwan da suke na batar da mutane ba saboda malamai suna cewa iza sakata ahlul haqq عن الباطل توهم توهم أهل الباطل أنهم alal الحق duk lokacin da ma'abota gaskiya wanda suke kan gaskiya suke kan sunnan manzo Allah shiru game da bannar da wasu suke yi wanda suke yan bida'a suke kan ƙarya suka shiru wani ya fito ya sakin kafa ya fito ya bida'a. sai aka shiru a gyale shi to duk sauran ga garin mutane sai su dauka yana kan gaskiya ne hasali wannan raddin da za a masa a fito a nuna makaryaci ne to shi ke tabbatar da cewa wannan karyar ba za ta yi tasiri ba yau mun sani wallahi akwai a ƙasar nan akwai wanda suna tsoron fitowa su bayyana wata mummunan aniyar su saboda sun sa akwai masu musu raddi idan da babu wallahi sai sun fito sun bayyana kuma wallahi ina gaya muku irin wannan raddin da muke ku yana shigan su sama da yadda kuke tunani kuma wannan abin da kake gani ya taka birki akan wasu manufofi da suke da shi da yawa saboda sun san cewa suna cewa cas za mu ce as ita ce ka'idar domin kullum da wanda baka san batacce ne kuma mutane sun rudu da shi to za mu daɗe mana za mu dare da rana mana bibiyan ka duk karatun da kake a kunnen da yake zuwa za mu kashe lokacin mai ta bibiyan abin da kake faɗa duk inda ka tsokalo wani abu na sharri yana so ka yada cikin mutane sai mu faɗa to shi yasa yanzu wallahi an waye gari tsoron bayyanawa suke saboda wallahi sun ji ai malam Idris Bauchi ya kira ni ni ba ni nake faɗa ba amma shi yake faɗa amma tun da shi ya faɗa yake ya gaitowa yace malam Allah ya saka muku da alheri nace amin yace ba dun ku da kuka tsaya mana ba ku matasa matasan nan yace wallahi da limamin sun tura masu nan da mai da'awar in faɗin tafi da sun ruguza aƙidar mutane a Najeriya amma nan abubuwan da ku fito kuna bayyanawa to ya sa dole suna shakkan su rika fitowa da wasu abubuwan fili ya Allah duk wanda muka kai shi ƙasa sai sai mu rufe babansa duk wanda muka tabbatar da ruwan hujjoji da dalilai mun riga mun gama da kai Allah sai mu rufe ka ba aje kai yanzu wani zamani ba kuma da ikon Allah ko da ikon Allah da neman taimakon Allah mu wallahi duk wanda muka sashi a gaba wallahi sai mun ga bayan shi da ikon Allah in dai aka mummunar aqidar sa ne mu mu ce mu yi karatu da yawa ba amma wallahi in dai ka bari muka saka a gaba wallahi da ikon Allah Allah sai ka dina sai an daina jin ka ita ce ka'idar kawai yasa ka daina ganin cewa mun fada su yi shiru wallahi sako na zuwa musu duk abin da muka fada su ya je wajen su ai wani ya kira ne yake cewa ai mala ya kamata a ce irin wa'annan abubuwan da kake yi ka samu shi wannan limamin satramas din ku tattauna mana sai na ce ka ba na nan sa a ba shi nan ba ba nan ban sa take nan sai ya kira shi ya ce ai malam wani nake so magana da kai sai ce shi yana da uzuri baya kasa ya ce to kaji kenan ko har yau tattaunawa da bambai nace inda zai rika bani lokaci mu tattauna ba zan sake magana akan shi a wajen karatu ba in dai zan kuma gaya mai ya dauka saboda sai ya kana malam Abdul Muttalib malam Abdul Muttalib ya kira shi a waya duk wasu kare da ya fito yana ta mutane ashe malam Abdul Muttalib ya kira shi a waya kawai sai ta recording duk da mun san ya fita daga ka'ida ko ka kira mutum waya kai recording ba tare da ya sani ba Dama kuma recording din ai ta taimaka an fallasa makareci Allah sai recording sai gashi nan dole wasu abubuwan yana tambaye shi wanda inda a wajen karatu ne ba zai iya gaya ma jama'a cewa ba haka bane amma a waya da ya ratsa shi sai ce haka ne duk abin da ya faɗa sai ce haka ne domin mun san me muke yi to saboda haka dole za mu ci gaba dai amma sai dai me mu muna nan muna yin shi ne bisa ilimi ba bisa jahilcin da wasu ke fitowa su je da ta yi ba ba za mu zage ka yasa din da kake ji a cikin karatu na ko raddi bana zagi ba za mu zage ka ba za mu ci mutuncin ka ba amma za mu bayyana gaskiya a ilmance shikenan kawai illa iyaka ko in abin ta ma zafi ka ce an zage ka amma za mu bayyana maka cewa abin da ka faɗa ba dai yasa har yanzu fassarar da aka je aka yi a can afu kan wata aya da na ce ba daidai bane kaje sun fito sun musa wallahi ba saboda sun musa ba sun san cewa abin da na faɗan gaskiya ne ilimi ne da ta cikin littafai haka tun da ka ji shiru to sun san cewa me eh to san ne ke kan gariya kuma dai ba a yi sa ce su imamu shaukani ba su da ilimi ba Allah ya kiyaye wannan shine sai malai yake bai halatta a shiru ba a fito a yaye mutane bai labulan a kira sunansa a ce wani batacce ne wani halakakke ne kar ku bi shi ita ce ka'idar wane batacce ne halakakke ne wane mai da'awar ka za halakakke ne a faɗa sunan ƙarara wala ya ce wannan ita ce sunna domin me daga cikin abin da mutane suke yi na wato tattaunawa mini ihtiramin ra'ayi la'akar daga cikin bayyana ra'ayi na daban fal mas'alatu laysat mas'alat ra'a ra'in mas'ala ba mas'alar ra'ayi bane al mas'alatu mas'alat tiba mas'alat bi ne nahnu qadira sama Allahu lana ɗarikan wadihan Allah tuni ya mana zanen hanya wacce yake fayyatacce wa qala lana siru alaihi hina ma qala yace ku tafi akai a lokacin da yace ah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u mala yace wannan ita ce hanya madaidaiciya ku bi Allah yace wannan hanya madaidaiciya ne ku bi ta fa shaksin ya atina wa yuridu bin minna an nakhrija an hadha sirat wanda yake so yazo yana so mu fita daga wannan hanya fa inna awwalan fa mu zamu na farko dai zamu narfudu qawluhu zamu yi watsi da zancen sa wa thaniyan na biyu kuma nubayyinu wa nuhadhiru an nasa min kaji zamu bayyana mutane sharransa. wala yasauna as-sukutu anhu ba zai yi mu yi shiru game da shi ba li annana idza sakatna anhu iktara bihi an nasu. idan muka yi shiru game da sharransa, mutane za su rudu da shi su dauka yana kan gaskiya la siyama idza kana sahib sahiba fasahatin musamman ma mutum ya zama yana fasaha lisanin yana da zaƙin baki kenan ka san malamin da yake da zaƙin baki cikin al'umma ya fi kowa zani saboda zai zo ya ta jawabi zai zo ya ta jawabi wallahi mala wa inna minal bayan da sayar akwai sihiri cikin jawabi saboda mutanen nan yanzu an ba dan Allah ya taimaka wannan mutumin Abdul ba an fito an Allah ya taimake mu ta fuskan an fito an yi tsayin daka kai ka san adadin mutanen da suka bi shi a kasan nan wallahi ina gaya maka hada ahlus sunna ma ko da suka fara rubuwa da sa akwai wanda suka fara rubuwa da maganganunsa kuma har yanzu ba su daina yada wannan shubuhar tashi ba za su fito da ita fili su yada su ci ga abin da aka faɗa ga abin da malamin su ya ce kuma har gobe suna da'awar cewa me suna da'awar cewa fa an zalunce shi ne to in ba din wannan bayyana wallahi bayyana wannan da aka yi ko aka fito da komai fili to so wannan abin sai ya taimaka ta fuskan wannan waiwaye da yawa mutanen da suka so bin sai suka dawo suka janye wannan duka yana daga cikin kamar huwa hasil an fal mas'alatu khadira jiddan khadiratun ah,